voir un essor. Plus de musique, surtout méga du ghetto. Déboussolé, dominé par le chèque. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Sule ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 19 ga watan Yunin shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da su ga kanin labarai. To Aishatu gwamnatoci a nahiyar Turai suna aiki tare da Amurka domin gudanar da sauye-sauye a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO. shugaban amurka donald trump yana tattaunawa da shugabannin duniya ne domin biyan bukatun kansa a siyasance amma ba ci gaban kasar ba in ji tsohon mai bashi shawara a kan tsaron kasa john bolton ministan kula da haɗin kan yankin koriya a ƙasar koriya ta kudu ya yi murabus yau juma'a yayin da tankiya ke ƙara yawa a yankin koriyar tokanin labaran kenan bayan kashin farko na labaran duniya za a ji cewa cibiyar nazarin matsalolin abinci ta duniya ta yi hasashen mutane kimanin miliyan bakwai ne za su fuskanci matsalar yunwa a Najeriya a wannan shekarar. Kowane mataki gwamnati ke ɗauka? Kemikal da za a yi amfani da shi da iri mai inganci wanda zai sa ɗan kaɗan da aka iya shukawa ya fito da abu mai dama wanda za a ci. Sannan za ku ji halin da ake ciki a jihar Legas game da ci gaba da rufe wuraren ibada. za kuma ku ji yadda jam'iyyar adawa a Najeriya ke nazarin al'amura a ƙasar. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. gwamnatoci a nahiyar turai suna aiki tare da amurka domin gudanar da sauye-sauye a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who a cewar wani babban jami'in kiwon lafiya a turai yana mai cewa turai ta yi ra'ayi da wasu damuwar amurka wanda ya kai washington ga yanke shawarar ficewa daga hukumar jami'in kiwon lafiyar na turai da ya nemi a saka sunansa yayin da yake bayani a kan wasu bayanai da ba na bainin jama'a ba ya ce Burtaniya da Faransa da Jamus da ma Italiya suna kan tattaunawa a kan gyare-gyare a hukumar WHO wanda Amurka ke son yi a bangaren fasaha. Manufa dai a cewar jami'in ita ce tabbatar da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ci gashin kanta biyu bayan zargin da ake yi wa hukumar tana kusanci da ƙasar China yayin ɗaukar matakan farko akan coronavirus a farkon wannan shekara. Muna tattaunawa a kan hanyoyin raba tsakanin kasashe da sashen kula da shirin gaggawa na hukumar WHO da kasa London kowace kasa inji jami'in. Gyare-gyaren zai hada ne da sauya tsarin ba da tallafi ga hukumar da zai dauki lokaci mai tsawo a cewar jami'in. A halin yanzu hukumar WHO tana aiki ne da kasafin kuɗi na shekaru biyu, lamarin da ka iya shafar cikakken ikonta wurin tara kuɗi daga kasashe masu ba ta tallafi a daidai wannan lokaci da take fama da bukatun gaggawa. shugaban amurka donald trump da ya zargi hukumar kiwon lafiyar ta duniya da yin kusanci da kasar china kana ya sanar da aniyarsa na ficewa da kuma janye tallafin da amurka ke bata shugaban amurka donald trump yana tattaunawa da shugaban kasashen duniya har da xi jinping na kasar china domin biyan bukatun kansa a siyasance amma ba ci gaban kasa ba in ji tsohon mai bashi shawara akan tsaron kasa john bolton a wata takardar da ya aike wa mujallar wall street journal a ranar laraba bolton ya rubuta cewa trump ya buƙaci shi ya ƙara sayin kayan amfanin gona daga amurka domin taimakawa shi trump ɗin ya samu ƙuri'u masu yawa daga jihohi da galibi manoma ne a zaben shugaban ƙasa a cikin watan nuwamba wanda shi kuma zai saka wa china da rangwamen haraji akan ta. bolton ya ce a cikin wannan zama a ranar 29 ga watan yuni shekarar 2019 yayin taron kolin manyan kasashen duniya 20 a birnin osaka na kasar japan japan shin ya faɗa wa trump cewa alakar amurka da china ita ce mafi muhimmanci a duniya bolton ya rubuta cewa nan da dan trump ya bai maida tattaunawan akan zaben shugaban ƙasar amurka mai zuwa yana kira gashin ya tabbatar da ya lashe zaben wannan labari akan tattaunawar trump da shin yana kuma kunshi a cikin littafi mai shafi 592 da bolton ya rubuta mai take a ɗakin da ya faru a bayani daga fadar white house wanda tuni jaridun new york times da washington post suka samu bugun littafin wasu 'yan majalisar dokokin amurka su biyu sun bayyana damuwarsu a jiya alhamis akan kore da michael park sabon shugaban hukumar ayyukan yada labarai ta u.s agency for global media wanda ke kula da tafiyar da murya amurka Park ya kori shugabannin gidajen rediyon muryar Amurka da suka hada da rediyon yada shirye-shiryen gabas ta tsakiya da na watsa shirye-shiryen yankin Asiya da Turai da ofishin ma'aikatar labarai ta Cuba da kuma ofishin kula da asusun fasaha. An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko Cibiyar nazarin matsalolin abinci ta duniya ta yi hasashen mutane kimanin miliyan bakwai ne za su fuskanci matsalar yunwa a Najeriya a cikin watannin Yuni da Juli da kuma Agustan wannan shekara. A cikin rahoton da cibiyar ke fitarwa a kowace shekara, ta gargaɗi hukumomi da gwamnatoci da su tabbatar sun ɗau ƙwararan matakai don tunkarar matsalar. Muhammad Abdulwahab Gareka rahoton na nuni da cewa daga cikin rukunan mutanen da za su fuskanci karancin abinci ya hada har yara kanana wanda za su fuskanci rashin samun abinci mai inganci da zai gina musu jiki matsalar tsaro a sassan najeriya da gurbatar muhalli da kuma bayyanar cutar corona na daga cikin dalilan da hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce za su janyo ƙarancin abinci masanin ayyukan gona tsohon shugaban hukumar bunƙasa ayyukan gona wanda a yanzu shine mai ba da shawara wa gwamnan bauchi a harkar noma dr ilyasu aliyu gital ya yi tsokaci kan wannan batu to gaskiya duk inda aka ce wayannan abubuwa uku sun haɗu dole a samu matsala maganan shi wannan coronavirus da maganan rashin tsaro da kuma maganan gurbatan muhalli a wadda ya riga kunno kai dama gurbatan muhalli ne za ka ga yawancin bangaren arewacin najeriya inda da ake samun ruwa na wata bakwai ko wata shida ruwa ya da wata hudu mai yawa shine wata biyar yawancin bangaren arewacin najeriya to gaskiya sun hadu zai harfar da yunwa matuka to ganin cewar manoma cikinsu ya ɗura ruwa sabili da hannun zirga-zirga daga wannan wuri zuwa wancan za su fuskanci matsalar kayan noma ga abin da alhaji ibrahim das wani manomi ke cewa wato bisa wannan abin da muka samu na aloba da ya shigo a duniya gaba daya dole zai kawo mana matsala a wajen noma na bana dalili kuwa shine yawanci kayayyakin da muke samu na gona wasu ma kawowa ke da kasashen waje kamar irin su magungunan ciyayi da muke fesawa to kaga irin wayannan abubuwa din zai kawo mana matsala a wajen harka na gona sai ko kira da zan yi wa su gwamnati ya kamata duk abin da za a yi tun da wannan abun ya kawo hawan duka kayan noma din yanzu daga kan taki zuwa kan shi magungunan shi na ciyawa da na iri duk gaba daya ya kawo saboda transportation din ya zama wani iri talaka ta eh, ba zai iya affordin ya yi yadda da ya saba ba saboda haka ta ga ta inda za ta shigo ta tallafa wa manoma shin kowane tanadi ne gwamnati ta yi domin takarar wannan matsalar su ma gwamnatoci a nasu bangaren sun dukufa wajen lalubo mafita wa jihohinsu Dr. Sama'ila Adamu Burga shine kwamishinan ayyukan gona a jihar Bauchi. Al'amarin noma bana to wajibi ne gwamnatin tarayya ta kawo ɗauki wa jihar Bauchi. Kamar ta wani bangare? Bangaren traktoci, bangaren taki da kuma kemikal da za a yi amfani da shi da iri mai inganci wanda zai sa ɗan kaɗan da aka iya shukawa ya fito da abu mai dama wanda za a ci har ma mu ajiye saura a rumbunan gwamnati saboda ranaku waɗanda suke na ɓaci. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Muhammad Abdulwahab da wannan rahoto. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Baba Yakubu da ci gaban labaran duniya. ministan kula da haɗin kan yankin koriya a ƙasar koriya ta kudu ya yi murabus yau juma'a yayin da tankiya ke ƙara yawa a yankin ruwan koriyan kwanaki bayan da arewa ta lalata ofishin haɗin kan da ke kudu shugaba mun in ya amince da murabus da ministan haɗin kan jimin chol ya yi a cewar wata sanarwa daga fadar shugaban ƙasa ba tare da wani ƙarin bayani ba tun cikin watan afrilun bara ne kim wanda shine babban jami'in kula da alakar kasarsa da koriya ta arewa yake niyyar ajiye aiki inda ya dauki alhakin taɓarɓarewan alaka tsakanin kasashen koriya da ke ƙara muni a ranar talata koriya ta arewa ta yi amfani da abubuwan fashewa ta tarwatsa ginin haɗin kan na ɓangaren ta domin nuna fushi akan wata takardar farfaganda na koriya ta kudu da kayan taimako da ake tsallakawa da shi zuwa cikin koriya ta arewa tattaunawar alakar koriyoyin biyu ta tsaya cik watanni bayan rushewar taron koli tsakanin shugaban koriya ta arewa kim jong-un da kuma donald trump na amurka a birnin hanoi a kasar vietnam da ƙarshe mutum bakwai da ake zargin su da sace sama da dala miliyan 132 daga bankin gwamnati a afirka ta kudu na vbs sun ki yarda da aikata laifi akan tuhumar damfara da na sata da ake musu a jiya alhamis ne kotu ta sa kowane ɗaya daga cikinsu ya biya belin dala dubu biyar da ɗari bakwai da talatin da uku mutane da ake tuhumar sun hada ne da tsohon shugaban bankin vbs din wanda aka kama a ranar laraba a cikin wani samami a lardunan gontin da limpopo mutum na takwas da ake zargi bai bayyana ba a kotu saboda ana killace da shi sakamakon covid-19 ana zargin mutanen ne da laifin satar kudade mallakar ɗaiɗaikun mutane da kuma na ƙananan hukumomi a shekarar 2018 A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na gaba inda za mu leƙa jihar Lagos. yanzu haka dai gwamnatin jihar ta ba da sanarwar ci gaba da rufe guraren ibada na masallatai da coci-coci duk dai a ƙoƙarin rigakafin kamuwa da cutar coronavirus. Matakin gwamnatin bai yi wa mabiya addinan daɗi ba, kamar yadda waɗansu suka shaida shaidawa wakilinmu Babangida Jibrin. to sai dai kuma tuni shugabannin addini a jihar ta lagos suka fara mai da martani game da matakin na jihar lagos na kyan buɗe wuraren ibada ni ne suna pastor jonah philip mccain daga iglesia ta lutheran church of christ in nigeria lccn ikeja highway patrol barak wannan na rufe mataki na rufe wurin sujada da gwamnati ta ɗauka kan cewa a rufe wuraren sujada domin a hana wannan yaduwa wannan ciwo e gwamnati ta yi kokare da duka kikiro hanyoyin da ta yi amma inda na ga an gaza shine rufe wurin sujada a nan an gaza kuma mu gaya wa juna gaskiya idan yau ka ka rufe mini coci akan cewa zai zama ta dalilin bude coci zan yada cutan wannan ta coronavirus su wane ne suke zuwa coci mutane ne waɗanda suna zuwa kasuwa mutane ne waɗanda suna zuwa wurin aiki mutane ne waɗanda suna cuɗanye da mutane daban-daban ana hulɗa da mutane ai disan waɗannan mutane da gwamnati ta an bari in ji an ci kasuwa disan mutane ne suke zuwa coci da sai mutanen da suke waɗansu ayyuka daban da coci tana kawo kuɗi ma gwamnati kam da za a rufe ne ko da gwamnati ko da masalaci tana biya ma gwamnati da za a rufe ne na ba da gaskiya zan ce maka gwamnati ba za ta rufe ba idan gwamnati ba ta shirya dama bude ba me yasa ta ce me yasa ta yi anazin budewa amma ni na ga cikas nata domin kila ma ka ce ta san abin da take yi ba su ma dai a bangaren su al'umma musulmai sun bayyana rashin jin daɗin su da dokoki masu tsauri da suka ce gwamnatin jihar ta Lagos ta ba kafin a buɗe masallatai da kuma sauran guraren ibada kamar da Sheikh Suleiman Ibrahim da ke zama babban limamin masallacin Juma'a na rukunin gidajen 1000 amfo da ke Victoria Island ya bayyana. Limamai a jihar Lagos gaba ɗaya sun yi mitin waɗanda suka halarta. cewa ba za mu yarda a bude masallatayya ba bisa ga wannan dokoki da gwamnati ta sa dokoki ne waɗanda sun saba ma ka'ida na masallatayya cewa yara ba za su je masallaci ba suna kasa da shekara sha biyar da tawa ba za su je ba sun wuce shekara sittin sannan kuma kowane masallaci sai ya samu rajistan masu zuwarsa sannan kowane bayan sallah sai a yi feshi a masallaci da wasu dokoki masu tsanani waɗanda masallatayya ba mu yarda da wannan ba saboda rashin yarda da wannan mun yi ittifaki cewa ba za a bude masallaci ba har sai gwamnati ya janye wannan doka domin idan muka idan muka bude masallatayyan mu wannan doka suna nan to lalle ne idan muka saba za a ce mun saba ma gwamnati yanzu haka dai yau masu dauke da cutar coronavirus a Najeriya ta haura dubu goma sha takwas da dari hudu a yanda dari hudu da saba'in da biyar kuma suka rasa rayukansu jihar Lagos dai ita ce jihar da tafi kowace jiha a Najeriya yau masu dauke da wannan cuta babin ya murya Amurka daga Najeriya. To a gaida baban gida Jibrin. A Najeriya dai hankulan 'yan siyasa da ke jam'iyyar gwamnati ta APC da kuma mai hamayya a ƙasar wato jam'iyyar PDP. Ya karkata ne zuwa zantuka da suka shafi zaɓukan shekara ta 2023. Al'amarin da wasu masu kula da lamuran demokradiyya ke cewa kamata ya a ce 'yan siyasar musamman na jam'iyya mai mulki su mai da hankali wajen cika alkawuran da suka ɗauka wa 'yan ƙasa. To amma a hirarsu da wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kwari, Alhaji Sule Lamido tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma jigo a jam'iyyar PDP yana cewa. Me laifin mutane yan sutanen siyasa wanda yake alkarwa shi na gwamnati shi ke aiki. Watakila masu cewa zaɓe zaɓe zaɓe wani suna karanta abin da ake a yanzu ne ko sun gamsu ko ba su gamsu ba. in sun gamsu na Allah Allah lokaci zo su kara biya da su in ba su gamsu ba suna Allah da a zo sake su so wannan ai yana cikin siffofin ainihin duka cewa ana aikin kana gani sannan kana aunawa gamsuwa ko rashin gamsuwa ka ka maganin so da haka wannan ne wanda yake ana ganin mulki yake idan ana daidai suna ce Allah Allah nan shekaru fara siyasa domin nan gaba mai mazama mu sake da mulki wasu na ganin ba su gamsu ba suna adalci cewa nan gaba a sake so wannan yana cikin siffar eh, yanci ta mutane ya zama kamar wasu yana da cikin shi kan demokradiyyar kenan dama ai shi ne dan adam ya tunani akan hankalinsa akan kasarsa shi ne yancin sai amma wasu suna ganin kamata ya ce an fi mai da hankali akan me gwamnati ke yi ko yake amfanar mutane ko baya ko akasin haka kafin a kai ga zaɓe. Sau gaya musu ban jirgin sau gaya musu domin aikin dama shine ba jama'a ilimi akan yadda abubuwa suke kuce kai yan najeriya eh mu in jirga ne kuma da wani hakki ga cewa a yanzu wani magana siyasa abu da kuma fara aiki an gama aiki ba gaya musu ko ne shi kai na biyar ko na shida na hudu na hudu ko wajen me faɗakarwa wayar da hankalin mutane ga musu gaskiya faɗa musu abin da ke a mulki don su gane ko su kasa gane ba ga musu yancin su amma zami ne tare da haɗin gwiwa da shugabannin siyasa irin ku to ku shirya semina ko wani abin da kira wato town hall meeting sai ka wani abuta a zuwa a magana ku shirya kai magana jami'ar PDP wai wani hali take ciki ne yanzu lafiya ta kalla wallahi saboda abin da ya sa mutane da yawa suna ta cewa an ji tayi yi shiru akwai masu zargin ta ma da cewa ba mata ba yin hamayyar da ta dace tun da eh, ita yanzu eh, eh, jami'a ce ta hamayya don a daidaita al'amura. ta yi magana shi ne wanda yake kan mulki ka ce bai iya ba kai hamayya ka kawar shi yana gefe da zai ce maka na iya muna ga kokarin mu an zage mu an ci mana mutunci an shiga haddin ainihin insaniyar mu a matsayin mutunci an shiga shi an yayyaga shi an wulakanta shi ai ka san akwai abin da za a yi maka wanda yake na siyasa wanda yake akwai da'ar tarbiyyar siyasa da da'a ta wajen yanci da kuma ainihin wato hamayya ranka daɗe kenan yanzu kun yi shiru kenan ba za ku yi hamayya ba ko ne ai ai yanzu masu hamayya ina jin masu yamu mu ai siyasa jayi su ne su hamayya wanda ke dan su din su suke hamayya yanzu ai mana gana ana ana hayana ko ina ba yanzu ai ana mura ai mu ai yanzu ne su su dai kan aka su ce wayo Allah su gaji su aji dan kansu ba za mu ce kala ba su aji a ina a ina su dauko <laughs> a gidan PDP tun da zancen mulki sai su aji mu dauki mu. To Alhaji Sulalami da kenan tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma jigo a jam'iyyar PDP a Najeriya. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. duniyar amurka na wannan mako zai tattauna ne kan hukuncin da kotun kolin amurka ta yanke wanda ya watsi da yunkurin da gwamnatin kasar ke yi na dakatar da ba da kariya ga wasu dubban 'yanci rani da ke zaune a nan amurka wadanda aka shigo da su ƙasar nan tun suna yara sai a biyu mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo ana ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta dangane da hukuncin da kotun kolin amurka ta yanke a jiya alhamis na haramta wa gwamnatin shugaba donald trump yin watsi da shirin nan da ake kira daka wanda ya baiwa wasu 'yanci rani 650 mafaka waɗanda suka shigo ƙasar nan tun suna yara hukuncin ya kuma haramta wa gwamnatin ta trump mayar da 'yanci ranar zuwa ƙasashensu na asali to sai dai shugaba trump ya shiga shafinsa na twitter inda ya nuna rashin jin daɗinsa da hukuncin kotun kolin inda ya ce matsayin da kotun ta ɗauka na tattare da alamu na siyasa to dangane da haka na tuntubi hassan Jibia, ɗan asalin najeriya mazaunin nan amurka wanda ke shari kan al'amuran da suka shafi ƙasar nan na kuma fara da tambayar shi yadda ya kalli wannan hukunci to hajji mahmud uh, wannan hukunci ya nuna cewa uh, shugaban ƙasa wato ba shi da hurumin ko kuma ba shi ke yin doka ba a kasar amurka idan doka ta je a gaban kotu wato kotu za ta duba abinda ainihin kundin tsarin mulki ya ce kuma su yanke hukunci ba tare da ainihin tunanin waya naɗa su ba ko ya kawo su a kotun saboda ai ka ga. wannan eh, wato hukunci ne wanda ya zama aka yi shi biyar da hudu wato masu rinjaye alkalai su biyar eh, tare da ainihin chief justice robert hmm. suka yi siding da 'yan wanda ake ce ma liberal eh, abin nan masu saucin ra'ayi hmm. masu dan sassautan ra'ayi ko kuma so kaga abin da yake nufi cewa shugaban kasa ba shi da dama ya hana wannan tsaiko da aka sa masu eh, wa'annan yara kasan an kawo su ne amurka Eh, wato suna yara ba nan aka haifi su ba hmm. amma suna yara ne aka kawo su to shine lokacin obama 2012 obama ya yi wannan doka ta daka wadda turanci ake cewa deferred action for childhood arrivals hmm. wato duk wanda aka zo da shi yana dan yaro a nan kasar duk da dai cewa ba dan kasa bane kuma ba an shigo da shi eh, ta hanyar da bata kamata ba ta hanyar haure wato to a bar shi damar ya yi aiki ya yi karatu ya tsaya kuma cin ƙasa amurka kuma ya biya haraji Mm. to sai shugaba trump ya zo ya nemi dakata wannan dokar wanda da ah, ainihin yau da a ce ita wannan kotun koli ta ce eh shugaban kasa kana da damar ah, ka dakule wannan dokan to da sun shiga buya ko sun shiga wannan halin haulayi. to ah, kamar kayi mamaki lura da cewa na ji kaɗan ambata a baya wannan kotu ta koli akwai zaɓin ko kuma naɗin shi shi shugaban amurkan kayi mamakin ganin hakan? wato da mamaki yanzu kwanan na kinya wato kaga shi shugaban shugaba trump yana da alkalai kamar guda biyu da ya naɗa da ya hau wannan kotu kuma kai ka san wannan alkalan ma dudu duka guda tara ne ka samu shugaban kasan da har ya iya naga alkalai guda biyu a ciki to ana tunanin cewa lalle lalle idan hukunci ya zo kan abin da ya shafi abin da eh, ra'ayin shi wannan shugaban kasa ana tunanin da kamar kotun ai shi kenan ita wannan kotu za ta dinga goya masa baya saboda ko banza banzaje suke da rinjaye to sai gashi abin ya zo da mamaki duk da daniel gosek wato da brett cabinet. da kuma irin drama da aka yi ta yi da Brett Kavanaugh yadda shugaban kasa ya tsaya masa aka aka aka aka rantsar da shi aka shigar da shi a wannan kotun mm. to ga shi dai wannan ah, naɗe-naɗe guda biyu da ya yi ba su yi tasiri ba a wannan dokar. To kamar me za a ce makomar waɗannan su 'yan cirani na sarsin daga sun girma yanzu sun zama sun mallaki hankalin kansu kamar ya makomar su za ta kasance a nan zaman sa Amurka. su wa'annan wa'anda ba su da takardun su wani don dubu eh, sama da dubu da suke nan kasai Wasu su kuma yawancin su kasan suna cikin aikin soja ne suna aikin likitanci suna aikin nurse ne suna da ayyuka daban-daban suna taimaka ma kasar amurka baki daya mm. to abinda wannan yake nufi in ba majalisa ta zauna ta yi wata doka ba wadda majalisar wakilai da dattawa za su amince da ita kuma har a mika wannan dokar a fara shugaban kasa ya rabta hannu to abin da ke nufi kawai an dan samu tsaiko ne wannan dan dakashi ne kawai dan idan gobe su shugaban kasa ko gwamnatin shugaba trump suka ga dama za su iya sake gabatar da wannan doka da suke son a a hana wannan dokar ta hana shidda wa'annan fidda wa'annan mutanen wa'annan wanda suka shigo suna yaran nan ɗan daka din nan. Wato duk da wannan matsaya da ita kotun kolin ta ɗauka kenan. duk da wannan matsaya da wannan kotu ta dauka za a iya sake gabatar da ita wannan dokar kuma idan dai suka gabatar da ita a yadda ya kamata to kotun tana iya amincewa da dokar. Hmm. to a san a dunkule um, abubuwa da dama sun faru an samu matsalar coronavirus an samu matsalar kashe eh, baka fata da ake zargin 'yan sanda fararen fata na yi aka zo aka ta zanga-zanga ga wannan abu na wannan 'yan cira ne na daka kamar duk waɗannan abubuwa za su iya tasiri a zaben da aka tunkara na eh, watan nuwamba nan da ke tafi ai ba karamin tasiri ba ko hajji mahmud ka san duk dudu ba su wuce yan watanni ba uku zuwa hudu suka rage wato a yi zaben shugaban kasa bai fi wata biyar ba za a ce ko tun da novemba ne hmm. bai fi wata biyar ya rage ba a yi zaben shugaban kasa babu wani shugaban kasa da yake son a ce sauran 'yan watanni a yi zaben eh, shugaban kasa duk ya iya fuskanta irin wa'annan matsalolin. Hassan Jibiya kenan da ke zo ne a nan Amurka. kamar sauraro da aka nemi kawo karshen shirin duniya amurka na wannan mako sai kuma na jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin bakon namu da kuma julie ladies gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya to bari mu ka muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Haruna Muhammad Katsina ya ce rashin yin hukunci ne tsanani ga masu yin fyaɗe ne ke kawo yawaitar masu aikata laifin da fatan za a rika yi masu kyakkyawan hukunci yadda zai zama izina ga masu aikata laifin sakonmu na gaba kuma ya fito daga dauda garba bin afani ya ce masu iya magana daina cewa shi mai kai dogajiya na gudun madani a don haka nake kira ga mahukunta da kungiyar mayyar 'yan kasuwar mu na birnin fatuskum da su saka takunkumi ga masu tallan magungunan gargajiya wanda suke amfani da laspika wasu kalaman ma da suke amfani da shi wajen tallan a gaskiya abin kunya ne matuka. sai sakon haɗin gwiwa daga mubarak aliyu banga haruna loki baraduwa da abubakar lawali usha banga gaba ɗaya suka ce assalam sashen hausa na muryar amurka da fatan an wuni lafiya a yau muna so ku ba mu dama domin miƙa kokon baranmu ga gwamnatin jihar zamfara akan ta dubi girman allah ta gaggauta cika mana alkawarin da gwamnatocin baya suka ɗaukar mana akan gina musu hanya daga garin ƙauren zuwa kogi zuwa banga saƙonmu na ƙarshe a yau ya fito daga abdulrahman aliyu barkore jihar sokoto ya ce a madadin al'ummar garin tungar bahago da ke karamar hukumar mulkin kwari na ke mika kokon barana ga mai girma gwamnan jihar sokoto aminu waziru tambuwal da ya taimaka ya sanya mana wutan lantarki a garin duba ga alkawuran da ya dauka mana lokacin neman zaben sa da fatan ya ji wannan kira namu kuma zai wani abu a kai to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku a adireshin na email hausa-service at voanews.com zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. gwamnatoci a nahiyar turai suna aiki tare da amurka domin gudanar da sauye-sauye a hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who a cewar wani babban jami'in kiwon lafiya a turai yana mai cewa turai ta yi ra'ayi da wasu damuwar amurka wanda ya kai washington ga yanke shawarar ficewa daga hukumar jami'in kiwon lafiyar na turai da ya nemi a saka sunansa yayin da yake bayani a kan wasu bayanai da ba na bainin jama'a ba ya ce Birtaniya da Faransa da Jamus da ma Italiya suna kan tattaunawa akan gyare-gyare a hukumar WHO. Shugaban Amurka Donald Trump yana tattaunawa da shugaban kasashen duniya har da Xi Jinping na kasar China domin biyan bukatun kansa a siyasance amma ba ci gaban kasa ba, in ji tsohon mai bashi shawara akan tsaron kasa John Bolton. a wata takardar da ya aikewa mujallar wall street journal a ranar laraba bolton ya rubuta cewa trump ya buƙaci shi ya ƙara sayin kayan amfanin gona daga amurka domin taimakawa shi trump ɗin ya samu ƙuri'u masu yawa daga jihohi da galibi manoma ne a zaben shugaban ƙasa a cikin watan nuwamba wanda shi kuma zai saka wa china da rangwamen haraji akan kayanta To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu shirin mu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi da ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri wanda ya taya na gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin kuma ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Aisha Sule ce ke cewa a huta lafiya.